Rahoton da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da rage aukuwar bala'o'i ya fitar ya nuna cewar cikin shekaru goma da suka gabata haɗura da bala'o'i dubu shida da ɗari hudu da hamsin da bakwai ne suka faru sakamakon ambaliyar ruwa, mahaukaciyar guguwa, fari da sauran ababen da kai tsaye ke da alaƙa da sauyin yanayi. Shin menene sauyin yanayi? Farfesa Alhassan Mamman Muhammad na Jami'ar Abuja ƙwararre ne kan sauyin yanayi. Sauyin yanayi saboda an fafata yanayi amma kuma an zo an samu sauyi akasin abu abin da aka saba wannan shi ne tsaunin yanayi misali kamar arewacin najeriya da kudancin Niger. za ga yawanci wanda ake da shi ya ragu ko kuma wasu ma sun kafe gabaki ta sannan ah, misali in ka duba tantin cari an ana ci abin na neman kashewa ga baki daya cikin wani rahoto da ta kira yadda dan adam ya dandana kudarsa saboda sauyin yanayi majalisar ɗinkin duniya ta ce daga shekara ta dubu biyu da biyar zuwa watan agustan wannan shekara kimanin mutane dubu ɗari shida ne suka rasa rayukansu saboda ibtila'in da sauyin yanayi ya jaza yayin kuma da mutane biliyan ɗari da miliyan ɗari ɗaya ko dai sun samu raunuka ko su rasa gidajensu da ɗako suna cikin halin kakani farfesa alhassan muhammad ya ce saboda kan adam an ci gaba a fannin kimiyya da fasaha ko sinadari da muke kirkira don amfanin jin daɗin mu na yau da kullum. To yawanci idan aka saki kan ƙara dumama yanayi musamman carbon dioxide. Ka san yadda Allah ya halicce" yi shi ne, wato tsiro suna amfani da carbon dioxide kuma su ba da oxygen din suna numfashi. Mu kuma wannan abin da suke ba da matsayin guba shi muke shaka Kuma kuma ba ta agon da a matsayin guba su kuma wannan gubar dan adam su suke kuma ɗauka suke amfani da shi wajen numfashi. Farfesa Alassan Mamman Muhammad ya ce aikace-aikacen kamfanonin da ke haƙo man fetur na taka rawa gaya wurin sauyawar yanayi. Kasan shi iskar gas da man fetur suna haɗuwa ne wuri guda to kafin ka samu shi wannan man fetur ɗin sai an ƙona gas ɗin sannan kai ga wannan man fitar. kuma muna hanyar sai an kona wannan man da shi ya glass gas flaring to amma a kasashen turai da kaga doka ce ba wanda ya isa ya kona musu wannan gas masana na fatan wannan taro na faransa taimaka gaya wajen samo maslahar matsalar sauyin yanayi hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria